وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan zulka'ada bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da uku ga watan augustus shekara ta 2018 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine karatu na majalisin shine majalisi na 71 a cikin wannan littafi za mu tashi a al-khatima wato cikon bayani tun daga farkon littafi da malam ya kawo har zuwa ƙarshe wannan shine al-khatima malam ya ce idza qala qa'ilun in mai magana ya ce قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل كأكثر الصفات من أهل التأويل لأكثر الصفات فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين ما لن يتي إذا مي تنبيا يتي qad arafna butlan madhhab ahli tawil yanzu tun daga farkon karatunmu har zuwa nan mun san tafarkin masu yin tawili daga cikin 'yan bidi'a cewa ba daidai ba ne gurbatacce ne fi babu sifat a babin siffofin allah subhanahu wa ta'ala wa minal ma'alumi yana daga cikin abin da yake sananne annal asha'irata min ahli ta'wil lallai mazhaba ta asha'ira suna daga cikin masu yin tawili na sunayen Allah da siffofin Allah musamman a babin sifa su a sha'ira ba su da matsala a sunaye matsalar da suke da shi a babin sifa ne fa kaifa yakunu madhhabuhum batilan to ta yaya za ku ce mazhabar da suke a kai na siffofin Allah gurɓataccen mazhaba ne ba mai kyau ba ne wa alhali an ce innahum yumathiluna al-yawm 95 bil mi'a min al-muslimin an ce su masu wannan aƙida ta asha'ira a yau suna ɗaukan kashi casa'in da biyar a cikin ɗari na musulmi a yau to ya za a ce kuma wannan abin ba daidai ba ne ko kaga dama an ce mutanen da suka fi yawa su ya kamata a ce su ne akan me daidai ko amma masu wannan akidan sun kai kashi casa'in da biyar a cikin musulmi kuma a ce wannan aƙidar ba mai kyau ba ce malam ya ce da mai tambaya zai kawo maka irin wannan tambayan wa kaifa kunu batilan ta yaya su zai zama gurɓatacciya? wa qudwatuhum fi zalika abul hasan al ash'ari jagoransu a cikin wannan aƙidar shine abu hasan al ash'ari abu hasan al ash'ari shine Aliyu bin isma'il bin ishaq bin salim bin isma'il bin abdullah bin musa bin bilal bin abi burda bin abi musa al-ash'ari wannan shine asalin sunansa kuma wannan bajimin malami ne a addinin musulunci kuma ya zo a cikin karni na uku zuwa na hudu kaga thalathatu qurun al-mufaddala kenan ko saboda an haife shi hijira na ɗari biyu da ashirin da biyu duk da malaman tarihi sun samu saɓani a wajen tarjamansa akwai wanda suke cewa ɗari biyu da ashirin da biyu aka haife shi bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina akwai wanda suka ce 260 akwai wanda kuma suka ce 270 amma waɗanda suka ce 260 a cikin malaman tarihi su suka fi yawa saboda ya tashi a gidan Aliyu jubba'i al-mu'tazili ne Aliyu jubba'i al-mu'tazili babansa ta auri wannan mutumin ya tashi shekara arba'in tun daga shekara ta 260 kenan ko har zuwa shekara ta 300 kaga ya shekara nawa kenan arba'in yana kan aƙidan zilanci. shi kuma an haife shi ne a garin basra wanda yawanci suna jingina shi zuwa ga abu musa al-ash'ari wannan sahabin dan yaman wanda ya yi hijira daga yaman zuwa habasha a farkon hijira da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa su yi hijira daga makka zuwa madina saboda kuncin da suka shiga ciki ya tafi da 'ya'yan baffansa shi abu musa al kuma shi abu musa al-ash'ari alaramma ne gangaren kuma bayan kasantuwansa ma gangaren yana daga cikin kuttabul wahayi masu rubuta ne wahayi in an saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bugu da ƙari yana daga cikin wa'anda Allah ya ba su zaƙin murya irin zaƙin muryan annabi Dawud alaihi salatu wassalam ai annabi Dawud saboda zaƙin muryarsa in yana karanta a taura zabura kai afwan ko in yana karanta zabura tsuntsaye ma suna korus da shi ne wajen karatun da yake da shi saboda zaƙin muryarsa suna bin shi shine ɗaira mahshura kullun lahu awwab to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Musa ya ce utiya mizmar min mazamiri Dawud alaihi salatu wasalam an ba shi zaƙin murya irin zaƙin muryar da aka ba annabi Dawud to Abu Musa al yana da shi Sa'annan abu musa al'ashari yana daga cikin farkon limaman da suka fara sallah a masallacin madina a zamanin sayyidina umar lokacin da ya hada mutane ake yin sallan tarawihi a jam'i yana daga cikin limaman to suka dangana shi cewa abu hassan al-ash'ari yana daga cikin jikokin abu musa al-ash'ari to abu hassan al-ash'ari an haife shi ne a garin basra kuma garin basra yadda tarihi ya tabbatar a ne mu'tazila ya fara mu'tazila sun fara ne daga ɗalibi daga cikin ɗaliban hassan al-basri shi ko hassan al-basri ya rasu shekara na da ɗari da goma na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya yi rayuwa a ƙarni na farko kenan ko shi ko hassan al-basri ya ga sahabbai sama da ɗari biyar ido da ido ya ga sahabbai sama da 500 to hassan al-basri da aka yi masa tambaya akan mutane biyu kungiya guda biyu sun fito a garin basra kungiya ta farko su ne khawarij khawarij suna cewa in mutum ya yi babban laifi ya zama kafiri misali mutum ya sha giya a wajen khawarij shi ya zama kafiri in yayi zina ya zama kafiri in yayi gulma ma ya zama kafiri kuma ya zama dan wuta kenan har abada sai bangare na biyu su ne murji'awa su kuma murji'awa suka ce duk saban allah da mutum zai yi a doron kasa bai taɓa imaninsa ba imaninsa na nan irin imanin mala'ika jibrilu da na sayyidina abubakar sai aka yi wa wannan babban malamin tambaya me amsan wannan sai ya ce murtakibul kabira mutumin da ya fada wa babban laifi mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi sai ce mumini ne da imaninsa amma saban Allah nan da ya fasiki ne akan wannan saban Allah wa fil akhirati a lahira tahta mashi'atillah yana karkashin ganin daman Allah in sha'a azzabahu adlan minhu in Allah ya ga dama ya kona shi adalci ne daga gare shi wa in sha'a ghafara lahu wa afa anhu wa la yu'adhibuhu wa yudkhiluhu aljanna afwan wa fadlan minhu yace in kuma Allah ya ga dama ya yafe masa duk da yayi wannan aikin ya gafarta masa ba zai azabtar da shi ba duk da ya ya mutu yana saba wa Allah sannan Allah ya shigar da shi aljanna wannan yafiya ne da falala daga Allah me dalili istinbati yayi daga faɗin Allah maɗaukaki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya taɓa yafewa idan aka yi tarayya da shi amma duk laifin da aka yi wa Allah matukar bai kai shirka ba Allah yana gafarta wa wanda ya ga dama haka Allah ya ce kaga mutum ya sha ya mutu yana shan giya ai ba ka ce mai dan wuta bane kai tsaye in Allah ya ga dama ya me ya yafe masa kuma in yafe masa kana da iko ka ce me yasa baka da iko da ya faɗi haka sai wannan ɗalibin da ake kira wa'il bin ata wa'ansu su ce wasil bin ata sai ya tashi sai ya ce wa malaminsa ana la aqulu bi annahu mu'min wa la aqulu bi annahu kafir walakinahu fi manzilatin bainal ne wa fil akhirati khalidun mukhalladun fil nar yace ni ba zan ce wannan mutumin mumini bane kuma ba zan ce fasiki bane ba zan ce kafiri bane amma yana tsakanin masauki guda biyu ya fita daga musulunci bai shiga arnanci ba bai shiga kafirci ba a duniya amma a lahira dawwamamme abin dawwamarwa ne a wutar nama. kaga in an ce mutum dawwamamme ne me hukunci samu sanin a duniya kafiri fa'tazala majlisu Hassan al-basri sai ya nisanci majalisin da malaminsa ke karantarwa to tun daga ranar sai aka sa musu suna ula'ikal mu'tazila wa'ancan su ne wanda suka kaurace wa malaminsu suka daina sauraron karatu a wajensu a wajensu saboda an kawo wa malami fatawa ya bada amsa shi a karancin iliminsa da rashin saninsa ya ba da fatawa akasin na malamin kuma nashin ba daidai ba ne sai shi ba ruwan shi da malamin shi ma ya ja tunga shi ma ya zama mai malamin kansa to daga nan sai ya bata to duk mabiyansa da suka tafi akan wannan tunani irin nasa su ne suka fada cikin wannan matsalar wato guban da wa'annan mutanen suka bada wannan mutumin har yau ba a daina tatsan gubansa ba har yau ɗin da kake ciki tun wannan lokacin har yau guban sana'nan ya riga ya fesa shi a cikin musulunci dalilin waɗannan mutanen ne fa malaman hadisi suka kassama hadisi akwai wato khabaru ahad da kan ka ji an ce wannan hadisin khabaru ahad ne ya shiga hadisi garibi ya shiga hadisi azizi ya shiga hadisi mashhur su ne suka dalilin su ne fa aka yi wannan kasa kasan saboda su duk wani sun gama monitorin ɗin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan ɓangaren guda uku aziz mashhur da gariri duk hadisin da ya zo a wannan ɓangaren in ya taɓa aƙidansu sai suka ce to ba za a aiki da shi ba saboda ya taɓa aƙidansu suka ce wannan hadisin sunan shi condemn me yasa ai ba aiki da shi a aqida amma a wajen sallah azumi zakka za ka yi aiki da shi amma banda aqida ka ji sharadin da suka yi kuma da yawa a yau akwai mutane da suka ɗauki irin wannan fahimtar kuma suna da awar sunna da wannan fahimtar kuma alhali barbaran wannan aƙida ce mummuna ina fata mun gane to shine malam yake cewa to a wannan lokacin akwai su har ila wannan lokacin akwai aƙidan abu muhammad abdullahi bin sa'id bin kulab ko kuma kilab shi kuma kullabiya kenan wanda nau'i ne na asha'iranci shi abu hassan dinnan yana da marhala uku a rayuwarsa marhala ta farko shekara arba'in yana kan aƙidan mutazilanci a watan ramalana yana roƙon Allah ya shirya da shi a goman farko sai mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masa ka taimaka wa, wato ma'abuta hadisi na ka karfafa wannan mazhaban mazhaban masu ne karantar da ne hadisi sai bai ce komai ba a goma ta biyu sai ya ƙara mafarki ya ga manzala sai manzala ce me kake jira har yanzu baka ƙarfafawa mazhaba ta hadisi ba ka taimakawa wannan aqida wato wannan mazhaba sai ya daina ya ce to ta yaya zai kaɗi abin nan na mafarki na kwana ɗaya shekararsa arba'in akan wannan akida kawai don ya yi mabarki na kwana ɗaya ya bar wannan abin shi sa. sai ya daina karatun da yake yi na mu'tazilanci sai ya koma yana karanta Ƙur'ani da hadisi kadai amma shi kadai a goma ta ƙarshe sai ya ƙara mafarki ya ga manzo Allah ya ce me kake jira baka taimakawa mazhabata ahlul hadith ba malaman hadisi ba sai ce ya ma'aikin Allah ai na bar komai yanzu Qur'ani da hadisi nake karanta sai manzo Allah ce mai a'a ka ya ka taimakawa wannan mazhabar wajen tallata aƙida kyakkyawa sai zo cikin mutane ya ce to jama'a wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne abu Hassan. sai cire tufafinsa alkyabban da ya sa sai ce na fita daga aƙidan zilanci kamar yadda na fita da wannan rigar daga jikina sai jefar da ita ya ce ba ni ba ita shine sai shiga aƙidan asha'irancin da ake cewa aƙidan asha'ira saboda a wancan aƙidan duk siffan da Allah ya faɗi a Qur'ani bai yadda da ita ba to sai ya tabbatar da guda bakwai alhayyu al'alimu alqadiru al'irada albasiru sannan kuma na bakwan ina gani as-sam'u shine na bakwai kenan to wa'annan su ne sufofin da ya tabbatar guda bakwai cewa Allah na da su to tafiya ta yi tafiya sai ya gano wa'annan sufofin guda bakwan yana aƙidan ɗaya da abu muhammad abdullahi bin sa'id bin kulab yana kan wannan aƙidar sai ya bi shi shi ma a kai to da yake jigo ne yana da ƙwaƙwalwa sai ya kasance shi ma ya shahara saboda wancan aƙidar da yake a kai na farko sai ya gano cewa ashe duk wannan tufka da warwara ne guda bakwai kawai sauran kuma suka yi tawili wansu suka kore wa Allah wansu suka tabbatar sai daga baya sai ce na tuba daga wannan akidar ita ma sai koma manhajin nan da mazala ya yi mabarki ya ce me ya taimaka ya wato ya agaza ma wannan manhajin sai ya koma manhajin ahlus sunnati wal jama'a duk abinda malaman hadisi suke tabbatarwa na siffan da Allah ya tabbatarwa kansa shi ma sai tabbatar sai rubuta littafi Al'ibana an usulid diyana sai rubuta a cikin littafin nan aƙidinsa da yake a kai na farko ya maida musu da martani a aƙidar da yake a kai na biyu ita ma ya maida mata da martani sa'an nan sai tabbatar da akidan da da yake faɗa da ita shine mai manajin ahli sunna wal jama'a to akan ta ya mutu ya rubuta maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin littafi ne wanda ya magana akan ya yi raddi ga jahamiya ya yi raddi ga falsafa ya yi raddi ga shi'a ya yi raddi ga abubuwa da yawa akidun da suke gurɓatattu duka ya maida musu da martani to ashe mutum idan ya mutu akan abin da ya mutu na ƙarshe ai ashe ake tabbatar masa ko to ya mutu ne akan akidan ahlus sunna ya bar wancan aƙidansa na farko mutazilanci ya ƙara barin na ne na biyan asha'iranci to kai yanzu da kake bin asha'iranci sai mu ce to shi wanda ya kawo aƙidar ya tuba ya batta kuma ya mai da martani a kai kai ne naka sai su ce a'a ai wannan lokacin abin da ya sa khalifofin wannan zamanin ne suka yi rinjaye a kansa sai yake musu shigo-shigo ba zurfi ya rubuta wannan littafin kaga yanzu kenan aqidar shi ma kana zargin sa da buya kenan yana boye aqidar sa ko kaga kenan yana wa mutane zagon kasa kenan a aqidar sa kura ta shiga fata akuya kaga sai barna kenan to kaga anan ya nuna malamin da ka jingina ma wannan kaga kenan kana shakka akan cewa ba yi da tsayayyen aqida yana yi wa mutane haka ne balle kuwa duniya ta tarihi ta tabbatar da akan abin da ya mutu akan shine akidan ahli sunnati wal jama'a to shine malam yake cewa to shi wannan abu hasan al-ash'ari kuma ya rasu a shekara ta 324 wani suka ce da 30 da 'yan kai daga cikin malaman tarihi bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dai yayi rayuwa ne karni na biyu zuwa ta nawa ta uku ya shiga ta hudu bi ma'ana karni ta uku zuwa ta hudu shine range din da yayi rayuwa a cikinsa shi sa imam ibnu asakir a cikin littafinsa tabiyin kadhibul muftari da yayi akan bayani da mai da martanin karerakin da ake jingina wa wannan bijimin malamin abu hassan al-ash'ari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a shine malam ya ce to shi wannan mutumin wa kaifa yakunu batilan ta yaya aqidarsa zai zama gurbatacce wa fihim fulanun wa fulanun a cikin aƙidar akwai wane da wane min ulama'i al na bin nasihati lillahi daga cikin malamai wanda aka san su suna yi wa mutane nasiha domin Allah wal kitabihi da littafinsa Wali li rasulihi da sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam wa li a'immatil da kuma jagororin musulmai gabaki daya wa ammatihim da kuma gama garin mutane ana gaya mutane gaskiya ko da suna so ko ba sa so ana gaya musu gaskiya to ta yaya za ka ce irin waɗannan mutanen dukkansu suna kan abin da yake ba daidai ba sai malam ya kulna sai mu ce aljawabu ani su'alil awwal amsa ga tambaya ta farko an nara la nusallim an ta kuna nisbatul asha'ira bi hadal qadr malai ce ba mu yadda cewa jingina adadin yawan nan da kuke yi cewa kashi casa'in da biyar na duniya suna kan wannan aƙidar ba bin nisbati lisa'iri firakul ah, musulmin idan aka kwatanta shi da sauran ƙungiyoyi na musulunci ba mu yadda da hakan ba wannan adadin ku kuka kirkiro shi amma ba mu yadda cewa ya kai casa'in da biyar ba فإن هذه الدعوة فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق يجي ونن كرنين da kuke ta faɗi kuke faɗin cewa sun kai wannan adadin yana buƙatan tabbatar da magana nan ta hanyar ƙidaya adadin mutanen da kuke magana na tacewa da gaske ba da wasa ba sun malau sallamna annahum bi hadal qadr malam ya ce da za mu mika wuya cewa adadin mutanen da suke kan wannan akidan sun kai wannan yawan au akthar ko fiye da haka ma فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ أي wannan baya hukunta kariyarsu daga kuskure ko لأن ismata fi إجماع المسلمين لا في yace saboda kariya yana a cikin ijima'i ne na musulmi ba a mafi yawan mutane ba Allah maɗaukaki yana fadi a cikin littafinsa cewa wala ta ƙulu lima tasifu alsinatikum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhiba innal ladina yaftahun يفترون على الله الكذبة سيالا جميع لا يفلحون la yuflihun kada ku faɗi dangane da abin da harasan ku ke ku ce abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne don ku kirkiro ƙarya ku jingina wa Allah lallai masu kirkiro ƙarya su jingina wa Allah ba sa taɓa rabauta a duniya rayuwa ce 'yan kaɗan da za su yi Allah maɗaukaki ya nuna wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ya ce in ka ce za ka yi wa mafi yawan mutanen da ke doron ƙasa biyayya Allah sai ce za su batar da kai daga tafarkin Allah kaga anan ai Allah ya faɗi mafi yawa ko amma ya ce me za su batar da kai daga tafarkin Allah saboda mafi yawan mutane san rai suke bi ko tambaya mutum zai yi wa malami yana da amsansa aljihu tukunna ko zai ce akar maka mai hukuncin kaza ana ce mana ya ce kaza sai ce to mana amma ba an ce kaza ba sai ce a cikin maganan wace ce mai sauki a'a ba wanne ne gaskiya ba zai ce ma malam wanne ne fi sauki a ciki ai tambaya ya kamata ka yi wanne ne mafi dacewa da gaskiyar sai ce maka wanne ne mafi sauki kaga shi yanzu saukin da yake so ba wanda Allah da manzansa ya bada ba a'a saukin da yi daidai da ra'ayinsa haka mutane suke a yau ko shi sa in zai tambaya zai tambayi malamai sun kai ashirin zai kira malam wani a garma makala mai hukuncin kaza sai ce kai ai ma ka san daman malam wani kaza zai baka amsa wato ba amsan da kake so zai baka ba sai ka ji to a kira malam wani wato duk inda aka bi da shi zai ba da amsa daidai da inda aka bi da shi sai ce to malam amma kaza kaza kaza kaza ne sai ce to a kaza ne sai ce a amma malam baka gane ba an ce kaza ne sai ce to to to ba komai in kai ai ba laifi Allah zai yafi sai ce to ka ji malamai sai ce ma irin wannan malamin shi yake so amma malamin da zai tsaya ya ce ma manzo Allah ya ce kaza in kaza go kaza go sai ce ma maganan nan dai da manzo Allah ya faɗi zai ce ai malam wani ya cika tsauri saboda bai bashi amsar da yake so ba to Allah sai ya ce mafi yawan ita ce za ka yi wa mafi yawan mutane biyayya a doron ƙasa za su ɓatar da kai daga tafarkin Allah me dalili Allah ce in yattabi'una illa hon, da yawansu ba komai suke bi ba zato wa inhum illa yakhrusun kuma su ƙarya suke bi wato tambaya zai yi kuma yana da amsansa in ka ba da amsan da bai masa daidai ba sai kara tambayo zai ce malam akwai wani malamin da ya faɗi kaza yana so a faɗi wani malami sai ce to yana nan ya riƙe wannan magana shi sa a babin fatawa malamai suke da ka'ida ba kowa ba ne ake bashi amsa a ce malam wani ya ce kaza abin da ka sani gaskiya ne kai tsaye sai ka bashi amsa saboda sanin waye shi ina fata an gane manzo Allah kuma haka yake yi wa sahabbansa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna karatu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da azumi sai wani ya tambaya sai ya zo matashi ne sai ce wa manzan Allah uqabbilu imra'ati wa ana sa'im ya ma'aikin Allah zan iya sumbatan matata ina azumi sai manzan Allah ce la ke shikenan amsa kenan kaga ba wani ne wani tawili ko ana zaune sai wani dattijo ya zo sai ce ya rasulullah uqabbilu mara'ati wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi sai manzo Allah ce na'am eh kaga amsan kenan a'a sai mutanen da ke ciki sai magana da dan daure musu kai ko wancan an ce mai a'a wannan kuma an ce mai me kuma tambaya me guda iri daya manzo Allah ya fahimci inda suka dosa sai ce li anna shaykha yamliku irba ya ce dattijo yana iya mallakan sha'awarsa me kenan shi matashi ba ba zai iya ba kaga amsa kawai manzala ce a'a kawai to a fikin wannan saƙon malamai suke cewa akwai dattijan da daidai yake da matashi ko yana da ƙarfin me sha'awa to shi ma me hukuncin na kansa to kaga wannan in zaka ba shi amsa sai ka san waye shi kenan ko shine malaman usul fiki suka bude babin al-mufti wal mustafti mai fatawa da wanda ke bada fatawar sai ka lura da yanayinsa abdullahi dan abbas yana ka'aba ne yake karantarwa sai wani mutum ya shigo sai kalle shi sai ce ibn ammi rasulillah hal lil qatil tauba ya kai ya dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin idan mutum yayi kisa Allah zai yafe masa in ya roƙi Allah ya yafe masa abdullahi dan abbas da ya kalle shi sai ce la ajid laka tauba babu inda allah zai yafe maka an ba shi amsa ko ba amsa ba shi ba shikenan sai ya shiru can an jima sai wani ya kara shigowa ya ce ya bina ammi rasulillah hallin katili tauba ya kai dan baffan manzan allah shin idan mutum ya yi kisa ya roƙi allah ya yafe masa allah zai yafe masa sai abdullahi dan abbas ya kalle shi sai ce wa man ladhi yahulu bainahu wa bain at-tauba me zai hana shi da tuba ai babu abin da zai rufe masa kofar tuba sai dai in bai roki Allah ya yafe masa ba sai ɗalibansa da suke gefe suka ce akramakallahu ba mu gane wannan karatun ba wancan na farko ka ce babu wannan kuma ka ce akwai me sirrin sai ce wancan na farko a tambayansa na fahimci kisan yake so yi in yi kisan sannan ya je me ya tuba sai na ce mai ba kofa an taimake shi ko ba taimake shi ba an taimake shi ya ce wannan nabiyin a tambayansa na fahimci ya riga ya gama ta'asan yanzu mafita yake nema shine na ce masa ba abin da zai sa Allah bai yafe masa ba kaga wannan shine ake kira ne babun fiqihun mufti wal mustafti Allah ya sa mu dace to shi sa malam ce yawan su baya sa su kasance akan daidai thumma naqulu malam yace sa'an nan zamu ce inna ijma'al muslimina kadiman thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlut ta'wil ijma'i na musulmai gabaki daya a da sahabbai kenan thabitun ala khilafi ma kana alaihi ahlut ta'wil tabbatacce ne akan sabanin abin da su a sha'ira suke a kai fa inna salafus salih lallai magabata na kwarai min sadri hadhihi umma su ne farkon wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum sahaba alladhina hum khairul qurun su ne sahabbai kuma su ne fiyayyen karnonin nan guda uku su ne karnin da suka fi kowane karni daraja da soyuwa da ilimi da sanin ya kamata a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai duk wani alkhairi ya kare a kansu inda a cikin al'umman manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan mabi da su su ne tabi'ai mabi da su su ne ta atba'u tabi'ina su ne karin nan guda uku wanda manzala ce a cikin al'ummansu babu wanda zai kai su daraja a wurin Allah kuma babu wanda ya kai su daraja a wurin Allah hakka koma ga Allah sahabin da ya ga manzan Allah kawai na minti daya duk alkhairin da kai a wannan addini baka kai shi daraja ba saboda ne ya gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce kai da ma Allah ya kai mu lokacin a'a da kila kai magana cikin arnan nan da aka kashe eh mana gara da Allah ya yi ka a yanzu akwai hikimar da yasa Allah ya yi ka yanzu yanzu ba a kan halal da haram ake fama da kai ba eh to su fa wannan sun wuce wannan to akwai hikimar da yasa Allah ya yi ka a wannan lokaci to su ne fiyayyen wannan al'umma wattabi'una lahum bi ihsan da kuma wa'anda suka bi su da kyautatawa su ne tabi'ai sannan kuma tabi'u tabi'ina waɗanda suka zo bayan tabi'ai ina fata an gane idan ana baka labarin wa'annan mutanen zaka ce wa'annan mutanen kaman fiction ne ma kawai ababen da suka yi sahabbai ne fa aka je yaki mutane arba'in an musu jina-jina suna neman ruwa su sha aka kawo mutumin farko za a ba shi ruwa sai ji dan uwansa na numfashi a baya yana wannan hali na bukatar ruwa sai ce a kai wani bayansa na bayansa shi ma aka zo mai da ruwan za a ba shi ya sha ya ji dan uwansa ya yi numfashi a baya ya ce a kai mai sannan shi ma haka har aka kai na arba'in din bai ji numfashin kowa ba kafin a ba shi shi ya mutu aka juyo na talatin tara shi ma ya mutu aka zo da takwas shi ma ya mutu har zuwa na farko kowa ya mutu ya sadaukar da ransa saboda dan uwansa ya samu kai ya kake to wa'annan mutanen su ne fa thalathatu qurunil mufaddala su ne fa karnoni guda uku da aka fifita su akan kowane karni bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne malam yake cewa wa a'immatul huda min ba'dihim da kuma jagorori na shirya bayansu. su irin su imamu malik irin su imamu abu hanifa irin su imamu ahmad bin hanbal imamu ali sunnati wal jama'a irin kuma su imamu shafi'i da irin su sufyan thauri su sufyan bin uyaina irin su abu thawr irin su layth bin sa'ad da irin su imamu auza'i da irin su abdullahi bin mubarak da sauran manya-manyan malamai na mazabobi da makamantan haka kanu mujmi'ina ala ithbati ma athbatahu Allahu li nafsi dukkansu sun yi ijima'i akan abinda Allah ya tabbatar wa kansa na sifofi au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi min al asma'i was sifat ko kuma abinda manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa da ubangijinsa na sunayen Allah da siffofin Allah wa ijra'un nususi ala zahiriha alla'iqu billahi ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin da bibiyan nassoshi na qur'ani ko hadisi wanda suka zo a kan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ala zahiriha a zahirinta yadda Allah ya faɗi ko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah billahi ta'ala wanda ya cancanci Allah maɗaukaki min gairi ta harifin ba tare da karkatar da ma'anan sunan ba ko karkatar da ma'anan siffar zuwa ga wani ma'anan da ba shi Allah ke nufi ba wala ta'tilin ba tare da kore abinda Allah tabbatarwa da kansa ba ka ce ƙarya ne ba haka bane baka yadda da shi ba wala takyifin ba tare da tambayan ga yaya yanayin siffar ko sunan yake na Allah subhanahu wa ta'ala ba wala tamthilin kuma ba tare da kamanta siffar Allah da na ɗan adam ba sai malam ya ce wa hum khairul qurun bi nassir rasuli sallallahu alaihi wasallam malam ya ce su ne fafiyayyen karnoni da nassin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadithi ingantacce wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan mas'udin manzan Allah ce khairun nas qarni fiyayyin mutane a ilimi a tsoron Allah a sanin ya kamata a ganin ya dace a yi kaza ko a bar kaza su ne karnin da suka yi rayuwa da ni ta yaya ba za su fi ba malamin su waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai akan gane zurfin ilimin ɗalibi daga wa malaminsa ko an gane akan gane zurfin ilimin malami daga zurfin ilimin wa ɗalibinsa ko to kuma akan gane tsoron allan ɗalibi um, malami daga tsoron allan wa ɗalibi shi sa aka ga sahabbai suka fi kowa tsoron allah ko saboda waye malaminsu sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne shi sa suka iya hawa teku suna tafiya a teku yadda kake tafiya a doron ƙasa shi sa suka ga mala'iku da idansu shi sa mala'ika ma ke zuwa wajen manzan Allah da siffan sahabi sahabin kuma kowa ya san shi a cikin sahabbai ne wa dihiyatul kalbi dihiyatul kalbi mala'ika jibril in ya zo wajen manzo Allah da siffan wannan sahabin yake zuwa in manzo Allah ya tambaye sahabbai waye a wata can sai ce a wane ne sai manzo Allah ya ce ba wane bane mala'ika jibril ne kuma sahabbai za su daga ne? kai su ne? su kalle shi ya zo da siffan wani sahabi ka san ya kai daraja ko sahabi ne ya mutu al'arshin ubangiji sai da ya girgiza mutum ɗaya shine sa'ad bin mu'az shugaban mutanen madina sai da al'arshin ubangiji ya girgiza saboda mutuwarsa mala'ikun da wasu taba sakkowa kasa ba sun sakko dalilinsa manzo Allah ka ga yana dan tafiya haka haka aka ce me yasa yace ko ina cike ki da mala'iku saboda waye malamin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma tabi'ai kuwa fa wa duk idan aka zo ana baka labarin tsoron Allahnsu sai ka yi mamaki sai ka ce an wannan mutane ne ma kuwa me yasa saboda dalilin waɗanda suka karanta da su sune wa sahabbai Hassan al-Basri ba in aka yi maganar mutuwa akan yi sati ɗaya ba amfana ba a nan sai yana kuka saboda tsabar tsoron allansa har tsarin jini yake yi har tsarin jini yake yi sannan ya farfado muhammad bin munkadir shi ma ai tabi'i ne ya yi karatu a wajen wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin jirgin ruwa ne daniniya ta kada kasa in daniniya ta kada duk girman jirgin ruwa sai ya kada shi ko mutane hankalin su ya tashi suna tunanin me za a nitse kuma yana cikin jirgin ruwan sai ya labe ya kwanta kuma jirgin ruwa na ta juyawa kamar zai kife can wani hango shi a ah, ga Muhammad bin Munkadir can ku je ku same shi sai aka ruga aka ce dan Allah ka roƙan mana Allah halin nan da muke ciki sai ce ya ce ya rab ya ubangiji ka da'araita na kudiratak ka nuna mana ikonka fa'arina afwak ya Allah ka nuna mana afwakka kawai sai dani ne ta tsanke gaba kiɗai dai sai jirgin ruwa ya tsaya cak ya ci gaba da tafiya normal to kai ka yi mana wannan fa mutumin ne fa ya ga wannan shi ne fa wannan abin kuma shi ne a cikin masallaci ya ga wani bakin mutumi ya shigo masallacin madina an yi fari a madina ba ruwa yana kowa na ana ta sallar rokar ruwa ruwa bai sauka ba ya ce ina kwance sai na ga wani bakin mutumi bawa ya shigo masallaci ya yi sallah a biyu sai ya kalli dama bai ga kowa ba ya kalli bayansa bai ga kowa ba ya kalli da hagunsa bai ga kowa ba sai ce ya rab ya ubangiji inna ala hadhihi albilad qad istasqauka falam tusqihim ya ubangiji mutanen garin nan ina kenan madina sun roƙe ka ka shayar da su ruwa baka shayar da su ba aqsamtu billahi an tumtira sama na rantse da Allah sai ka zubo da ruwa Muhammad bin Munkadir ya ce lamma Kulu yaqulu hadha yace lokacin da na ji shi yana faɗi sai na ce hadha majnun wannan mahaukaci ne ba. Allah kake gaya wannan yace yana gama faɗin haka kawai sai ga hadari sai ga walkiya sai ga ruwa sha yace sai mutum ya ɗaga kai ya kalli sama yace man ana ya rabb ya Allah ni waye kaga ya kai matsayi rubba ash'atha aghbara ko law aqsama ala la da yawa daga cikin mutanen da kake ganin shi mutumin eh, kana ganin shi ba kowa bane talaka ne fitik kana ganin shi bayi da komai da zai ɗaga hannu ya ce ya Allah na rantse sai ka yi kaza saboda alakar da yake da shi da Allah sai Allah ya wannan abin. Shi ne wancan kuma da ya ga wanda ya ce sai na bi shi ya shiga gida ina so na ga gidansa sai da naga gidan bayan kwana biyu sai na je gidan in ji shi yake bada labari ya ce ina so na san wani irin ibada yake yi tsakaninsa da Allah har ya samu irin wannan darajar don nima in yi koyi da shi ya ce ina zuwa gidansa ina cewa wane kaza kaza kaza abu kaza ya faru sai daka min tsawa ya ce min fita min daga gida ya ce ya kore ni ya ce ina fita daga gidan sai ya kwakwashe kayansa sai ya kara gaba ya ce bayan kwana biyu na ƙara zagayowa don dai in san irin ibadan da yake yi dan me in yi koyi da shi ba waya ma ba me ba waya ba samu tabarakinsa ba a'a shi ma ya koyi dan ya samu me wannan daraja a wurin Allah ya ce sai mutanen garin suka ce ai tun ranar da ka zo nan mutumin nan muna yana dan sai mana gaffara malfa yanzu ya kwashe ya bar gidansa tun da ka zo ba mu ganin ganinsa ba mu san inda ya je ba dan me kada a ɗauke shi ne wani karamin ubangiji to wa'annan fa tabi'ai kenan fa to balle wanda suka zo a bayansu imamun nawawi ma nan nan kusa kenan wanda akwai tazara tsakaninsa da shi yana yaransa idan fitilan da yake rubutu da shi ya ɗauke wuta sai hannun shi ya zama haske yana ganin rubutu yana rubutu tarihi ne bai tabbatar da wannan gashi nan ba wai kage ba ne a'a life hakan ke faruwa da su irin darajar da suka samu a wajen Allah to shi yasa aka ce su ne suka fi kowa daraja a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'uhum hujjatun mulzimatun ijma'in da sahabbai suke akai hujja ce kuma lazimi ne akan kowa a cikin ya bi li'annahu muqtadal kitabi was sunna saboda ya kunshi qur'ani da sunna wa qad sabaqa naqlul ijma' anhu malam yace hakika magana ya shude a baya da na nakalto mana ijma'i fil qa'idati rabi'a min qawaid nusus sifat yace a cikin ka'ida ta hudu daga cikin ka'idoji da na kawo mana akan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala akan sufofi na Allah to kaga wannan shine sakon da malam yake so mu gane cewa gaskiya shine abinda da sahabbai gabaki ɗaya suka yi ijima'i in ba su ba babu wanda ijima'in sai zama dalili saboda su ne wanda manzan Allah ya ce banda su cewa al'ummansa ba za su taɓa haɗuwa akan kuskure ba ko ɓata ba to sahabbai in suka yi ijma'i ni da kai bamu isa mu ketare shi ba saboda nassi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka to wannan shine ke nuna maka daraja na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani fahimta da zaka yi wa musulunci kasa da nasu yake saboda a gaban sa aka saukar da ni addinin a gaban sa ya faru har aka cika sa addinin to ta ina zaka fi shi ganewa duk wani abin da kake gani a yau su sun riga sun gan shi sun sansa Allah ya riga ya musu bayani wani zai ce to ai Allah a lokacin su ba mota ba keke ba kaza Allah ya gaya musu tun kafin su su mutu cewa wa'annan abubuwan zai faru wal khaila wal bigala wal hamira sai Allah ce me litarkabuha sai ce me Wazina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna antum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce da dawakai da alfadarai da jakuna don ku hausa Allah ya halice su kuma ku yi ado da su to bayan wa'annan sai Allah ce musu akwai abin da Allah yake halitta wanda ku ba ku san su ba kaga kenan sun tabbatar akwai abubuwan da za su zo me a baya wanda ne ba su san su ba sahabi ya san mota ya san mashin ya san keke ya san jirgin sama kaga duk bai san su ba bai san speaker da wa'annan ba amma ga su yanzu to kaga kenan Allah ya riga ya bada labarin duk wani abu da ka gani a duniya to Allah ya riga ya yi bayanin sa sai dai karancin ilimi na ko naka mu gaza fahimtar haka ina fata an gani. Allah ya samu dace a ƙarshe shi sa malaman kimiyya da suka tashi bincike akan ɗan adam suna so su gano damuwar dan adam wai idan sai aka yi wani na'ura sai aka sa mutum a ciki ana so a gano in mutum ya yi bacci me ke faruwa a rayuwarsa sai na'urar ta gaya wa turawa cewa there is an object that comes out of him ko wani abu na fita daga jikinsa in ya kwanta sannan lokacin da mutum zai dawo daga bacci there is an object will return back to his body abinda iya binciken bature ya iya ganowa kenan bai iya ƙetare wannan ba mu kuma sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ko da talatin da tara da suka wuce maza Allah ya mana bayani Allah ya faɗi a ƙur'ani Allahu ya tawaffa anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتي الله شيكي karɓar rayuka a lokacin da take mutuwa wacce bata mutu ba tana cikin baccinta ranka zai fita a jikinka shine object ɗin da bature ya ce yana fita a jiki to ranka ne ke fita fayumsiku ka ba alaihal maut wanda Allah ya yi hukuncin mutuwa kanta sai Allah ya rike ta daga sama ba za ta dawo jikinka ba sai a ce wane daga bi bacci ya mutu sai ce wa yursilul ukhra sauran da Allah bai rubuta musu mutuwa ba sai a sako shi sai su dawo jiki shine ake cewa there is an object that may returns back to his body shine abinda object din da bature ya iya sani kenan mu kuma shi yana ganin bincike ya kai bincike kenan mu kuma muna da me wannan ilimin da dadewa kaga ba sabo bane a wurinmu to kai in ka ji wannan kada ka ce banu isra'ila sun yi nisa a'a addinin musulunci yayi nisa shi ya fara ba da labarin duk abin da zaka duba ba zaka tada wannan bayanin ba sai a qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna maka iyaka na ilimin addini da saninsa in ka san sa ka samu tsira Allah ya mu dace to a wannan gaban ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a jawabi na biyu da malam zai bada akan wannan insha Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik